ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1437 wadda ta yi daidai da ranar 30 ga watan 6 shekara ta 2016 ta miladiya yau insha Allah za mu tashi aya ta 24 a cikin tafsirin suratun nahal wanda muke yi a wannan masallaci mai albarka na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara masa tsari da albarka tambaya ta farko ya halatta ba haguwa ta yi alwala da hagu idan damar idan damar tana ba ta wahala in za ta yi alwala ya hukuncin yake e hukunci wajen alwala maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana son attayamun wato farawa da dama farawa da dama amma da wani a farawa da dama dinnan ya hada hatta inda yake inda yake zuba ruwa hannun da yake ɗiban ruwa hannun dama ne don haka wadda take bahaguwa ba ta iya amfani da dama ta yi ƙoƙari ta koya domin akwai mutane wanda suke wanda yake bahago ne amma da koya za ga ya iya hatta rubutu da hannun dama saboda haka ta yi ƙoƙari ta yi amma in ba ta iya in ba za ta iya ba to la yukallifullahu nafsan illa wus'aha in Allah ya da sai Allah ya mai da hagun nata ta zamanto dama sai ya karɓi hagun nata sai ya zamanto dama a wajen Allah tunda ta yi bakin ƙoƙarinta amma mutum baya hukunci a kansa cewar ba zai iya ba sai ya gwada eh, sai ya gwada tukuna eh akwai waɗanda suke to kaga kamar cin abinci ne kaga mutumin da yake cin abinci da hagu kaga wannan dole ya bakin ƙoƙarinsa ya yaƙi da ransa ya yaƙi da hannun nasa har ya koya masa yadda zai ci da dama har ya koya masa yadda zai ci da dama saboda hani da ya zo akwai mutumin da yana cin abinci da hagu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ci da dama ya ce ba zai iya ba ya ce to ba za ka iya ba ya faɗa ne yana mai wato izgili ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan hannun ya shanye fama a bai iya ɗauka bai iya ɗauka ba da yace ba za ka iya ba shikenan Allah ya masa uquba saboda yanda yi rashin ladabi da sabawa ga manzan Allah ga sabawa ga umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaba gadi to ba a so kai ma umarni na shari'u haka duk umarni idan ya zo ka yi bakin ƙoƙarinka ka iya ka yi bakin ƙoƙarinka ka yi daidai kada shaidan ya ɗebe ka jin cewar kana so ka zamanto kai daban kai ratsatsi eh, a kowa yana yin wani abu kai kuma ka nuna kan cewa kai daban ne kai ratsatsi ne wannan ya ɗebe ka kan kaƙi ƙoƙarin kamantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih ɗayan ku imaninsa ba zai cika ba har sai rassan ransa abinda da yake so ya zamanto mai biyayya ga abin da na zo da shi ya zamanto abin da kake so da ɗabi'a ka da komai naka ya zamanto mai ɗabi'a ne ga abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa in hata tahtadu haka Allah ya ce in kun bi shi za ku shiryu matan da suke sanya doguwar riga irin wadda larabawa suke sanyawa su rufe kansu ba tare da sun sanya mayafi ba wannan shiga ya wannan shigar take a musulunci e idan doguwar rigar mai yalwa ce babu laifi amma dole sai sun rufe kansu doguwar riga ai jiki take rufewa amma abinda zai rufe wuya abinda zai rufe wuya da kirji idan doguwar rigar ba mai yalwa ba ce yadda za ta fitirce kirjinta to kaga kirjin ma yana bukatar sai ta rufe shi amma idan doguwar rigar mai yalwa ce yadda yake zai zamanto kirjinta wato a suturce yake sai ya zamanto abin da take bukata shine ta rufe kanta da wuyanta shi yasa aka tambayi ummu salama a tusalli mar'atu fi dir'in wa khimar mace za ta iya sallah a cikin wato doguwar riga da mayafi na ka eh, a ta ce idan kana dir'u sabighan yughatti zuhura qadamaiha idan idan doguwar rigar mai yalwa ce tana lullube saman wato kafarta tana lullufe wato ta sake ta yadda har za ta rufe saman kafafunta wato saman sawayenta sawu nake nufi ba kafa ba to ka wannan hadithin an rubuto shi marfu'an ma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ban ce haka aka haka yazo a yawa yawan littafan riwayar hadith amma as-sahih a cikin wannan shine hadisi ne mawqufi akan ummu salama wato fatawatta ce ba maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce to kuma ba a san wanda ya saba mata ba cikin sahabbai don haka sai a sai a rike da wannan hukunci don haka wannan a amsa a wannan tambayar za ta iya sawa idan doguwar rigar mai yalwa ce idan ko ba mai yalwa ba ce to dole ta sanya mayafi wanda zai rufe ba kawai ya rufe kanta ba da wuyanta har ya rufe kirjinta da bayanta ya rufe haƙƙirjinta da bayanta idan ya zamanto wanda yake zai iya matsa jikinta ne in tana tafiya za a iya ganin sifar jikinta domin maksudin sifa ya zamanto ya sitirce yanda adam mace na sifar jikinta bai bayyana ba sannan tambaya ta biyu idan aka tilasta ma mutum ya yi inshora a ma'aikatarsa wadda ba ta musulunci ba yaya zai yi sannan yaya inshora ta musulunci take eh dole ne sai ya yi petition ya rubuta takarda cewa shi addininsa ya hana shi yin wannan inshora kuma dokar ƙasa ta ba da dama a yi inshora wadda take ba wannan inshorar ta conventional ba akwai ta musulunci da ake saboda haka ya yi petition kuma dole a duba abin nan ɗinsa dole a duba in ba a yi ba idan ma'aikatar ba ta yi ba ya je ya samu wakilinsa dan majalisa ya gaya masa ya je ya gaya ma wakilinsa dan majalisa domin shine ne amfanin 'yan majalisa mu ne ba ma amfani da su yadda ya kamata sai dai a je wajen su in ana neman ragon suna ko ana neman ko ana gudumawar yasar masai ko makamancin wannan wanda ko ba wani abu ake nuna musu ba da haka illa a nuna musu kan cewa su ma su je su ma kamfato dan su kamfata ma mutane a'a abin da yasa suka je can dan su zamanto su ne wakilan al'umma wakilan jama'a abin da yake damun jama'a su magani shi dan majalisar yana da haƙƙin ya je wannan ma'aikata ya ce dan me kuka yi ma wannan dan bata wannan abun ai yana da haƙƙi a dokar ƙasa tunda dokar ƙasa ta ba dama in ma dokar ƙasa bata da dama ba ka nemi dan majalisan ka si wani abu su gyara wannan al'amarin tunda kai ba zai yiwu ba ka rinka saba ma Allah bayan Allah ya sanya maka mafita Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita to ga Allah ya kawo mana mafita kuma ita inshora ta musulunci yadda take kamar yadda ne bayani jiya ita ce wadda ake ce mata takafu shine za ka bayar da gudumawa gudumawa ake bayarwa ba sayan policy kake ba contribution kake bayarwa wato kana ba da gudumawar ka ne wannan gudumawar ake har hadawa in wani musiba ta same shi sai a a ɗauke masa nauyin wannan kuma kuɗin idan aka tara su za a je a bayar da su a wajen wato za a je a juya su ta hanyar da shari'a ta dace su ga kamfanin inshora ta yaya suke juya kuɗinsu su suna juya kudinsu ne ta hanyar ba ma gwamnati bashi da ruwa suna sayan abin da ake ce ma treasury bills da government bonds da sauransu wato takardu wanda gwamnati suke bayarwa wanda suke karɓar kudaden mutane a hannunsu na bashi kamar gwamnati ba za ta iya biyan albashi ba sai ta karɓi bashi daga wajen mutane daga wajen kamfaninnika da ma mutane masu hannu da shuni za su iya zuwa su sai wannan takardar ta gwamnati wadda take a matsayin bashi ka ba ma gwamnati kuma gwamnati za ta rinka biyan ka a duk shekara kashi goma sha biyu zuwa kashi goma sha uku cikin ɗari a duk shekara saboda haka in ka sai miliyan ɗaya duk shekara gwamnati za ta baka dubu ɗari da talatin a kan a maimakon a matsayin kuɗin ruwa to kamfanin kan inshora wannan kuɗin ruwan suke tarawa shine kuɗin nasu yake yake haɓaka tunda sun tara kuɗin mutane da yawa ga kuɗin nan ba abin da suke da su domin idan musiba bata zo ba ba za su yi amfani da su ba to maimakon haka sai su je su ba ma gwamnatoci bashi suna karɓar kuɗin ruwa a kai wanda da wannan kuɗin ruwan suke samun ribarsu suke biyan da wannan kuɗin ruwan da kuɗaɗen da yake mutane sun bayar suke samun ribarsu suke biyan ma'aikatansu sannan kuma idan wani abu ya zo abin da suke kira underwriting a lokacin nan daga wannan suke samu suke biya idan kamar an yi gobara su biya ma mutum kuɗin kantinsa ko kuɗin gidansa ko makamancin wannan to ta musulunci kuwa in an tara kuɗaɗen za a aiwatar da su ne a inda ya dace da shari'a duk da yake har yanzu a ƙasar nan muna fama da wato hanyoyin da za a sayi jari wanda ya dace da shari'a domin har yanzu hanyoyin sun karanta don haka koma an tara kudin hanyoyin da za a je a jujjuya su wato iyakantattu ne don haka kamfanin nukan suke da rauni amma a shahid duk musulmi yana da dama ya sai inshora wadda take ta musulunci domin dokar ƙasa ta ba da dama an kamfa waɗannan kamfanunuka kamar yadda na gaya muku saboda haka mutum ya zamanto mai tsoron Allah mai tsantseni yana ƙoƙari ya san yadda zai bi Allah a cikin dukkan harkokin rayuwarsa fensho <clears throat> bayanin sa zai zo wani lokaci <clears throat> akwai dogon bayani in Allah ya da ku tuna mun gobe zan yi bayani a kansa <clears throat> ina da kuɗin da sun kai nisabi sai na bayar ana juya mun su ana kawo min riba to da riban nan ta taru sai na ɗauka gaba ɗaya na biya bashi ban fitar da zakka a ciki ba saboda kuɗin ba su ishe ni na gama biyan bashin ba yanzu ana bi na wannan zakar ne ko idan aka kawo wata ribar nan gaba zan iya ci gaba da bashin da ake bina ne ribar ribar ba ko da yaushe ake kawowa ba sai sanda ta samu wani lokaci ma sai an yi wata shida ko kuma rance zan yi na bayar da zakar ko kuma or kudin zan karbo na ɗiba a ciki na bayar da zakar a taimake ni cikin tunanin me zan yi wato a wannan akwai ɗan kuskuren fahimta a cikin yadda ka fahimci yadda sha'anin zakar mai dukiya take wanda ake juya masa wanda yake da dukiya ya bayar ana masa kasuwanci ana juyawa idan har dukiyar ta kai nisabi to da uwar kudin da ribar duk zai fitar musu da zakka zakka ba akan riba ba bane akan uwar kudi da riba ne shi yasa ma malamai suka fitar da ka'ida wa haulu ribhil mali haulu aslihi wato cikar shekara na ribar dukiya shine cikar shekarar uwar kudin ba sai ka jira ribar ta shekara ba abinda da ya zamanto kan cewa shine riba lokacin fitar da zakka ko ba a kawo maka riba ba wanda yake juya kuɗin za ka nemi ya yi takdiri ka ce ya kaddara maka yanzu kuɗin ka tare da riba nawa suka zamanto a wajensa idan aka gaya masa alal misali ka ba da miliyan ɗaya ana juya maka kana fitar da a shekara ta kewayo cikin ramadan kake fitar da zakka da shekara ta kewayo tun kafin lokacin da lokaci isasshe ka gaya ma wanda yake juyawa ya maka lissafi nawa ne yanzu kuɗinka sai ya maka lissafi da uwar kuɗi da riba idan aka kaddara ko da ba za a samu ribar ba domin wani lokaci ba lallai ne a fitar da in aka ce za a riba za a iya kaddara ta ba lallai ya zamanto an fitar da kuɗin ba tunda watakila fitar da kuɗin sai an sayar da kaya to kuma sayar da kayan watakila a sayar da su a bisa faduwa to amma za a iya kaddarawa a ce a kaddara an sayar da kaya baki ɗaya da uwar kuɗi da riba nawa ne aka ce alal misali ya kama ga baki ɗaya miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai to kaga kana da miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai ya kai nisabi kuma ya shekara ko da ribar bata shekara ba amma tun da uwar kuɗi ta shekara to shekarar uwar kuɗi shine shekarar riba shine ka'idar da malamai suka bayar shekarar uwar kuɗi shine shekarar riba cikar shekarar uwar kuɗi shine cikar shekarar riba to a lokacin nan sai ka ga nawa ake bin ka bashi idan abin da ake bin ka bashi dubu ɗari biyar ne sai ka zabtare dubu ɗari biyar saboda haka abin da ya saura nawa kenan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ya kai nisabi sai ka fitar masa da zakka abin da za ka fitar masa da zakka kenan wannan shine a wato yadda tsarin yake na wanda ake juya masa kuɗi ba riba ake fitar da zakka ba hadda uwar kuɗi kamar yadda idan kana da awaki kana da dabbobi kana da kana da shanu idan dai suka kai talatin a farkon shekara yayin da shekara ta kewayo sun kai guda arba'in da haihuwa da aka yi kaga iyayen sun kai shekara ɗaya amma 'ya'yan ba su shekara ba to in ka tashi fitar da zakka da nawa zaka fitar akan talatin zaka fitar ko akan arba'in akan arba'in domin karuwar dukiyarka ce karuwar dukiyarka ce shi sa'i idan ya zo in ya ga in ya kirga in ya zo garkenka ya ya ga shanu arba'in ba ruwansa da tambaya yaushe aka haife su sun shekara ko ba su shekara ba kirgawa zai arba'in ya gani saboda haka arba'in zai a zakar arba'in zai ɗauka to haka zalika uwar kuɗi take tare da riba kamar yadda dukiyar dabbobi take tare da riba wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين يحملون na'am a afwan kafin mu tafsiri akwai sanarwa da yake wannan bai dace ba wallahi an karanta aya kuma a kawo mana sanarwa wai akwai mutum ya aje motarsa ya tare ma mutane matafiya nambar nasarawa biyu bakwai takwas kq da Allah je ya dauke saboda mutane su samu su wuce Allah jalla wa'ala ya ce wa idha qila lahum ma za anzala rabbukum idan aka ce musu mai ubangijinku ya saukar qalu asatirul awwalin sai su ce ƙaryace ƙaryacen mutanen farko ne liyahmilu auzarahum kamila sun faɗi haka wanda ƙarshen al'amarin zai kai su ga su ɗauki kayayyaki su nauyace nauyacen zunubansu cikakku yawmal qiyamati a ranar qiyama wa min auzarin ladina yudhillunahum bighairi ilm kuma su ɗauka daga zunuban waɗanda suke ɓatar da su ba tare da ilimi ba ala sa'a ma yazirun to jama'a abin nan nauyin nan da suka dauka ya mu mugusta a gare su damirin da Allah ya ce wa idan qila lahum idan aka ce musu wato su waɗanda Allah ta'ala ya ce qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun zukatansu suna musu wato suna musun a ilahun ilahukum ilahun wahid suna musun la ilaha illallah sun kiyarda da la ilaha illallah saboda kuma suna girman kai daga sallama ma wannan gaskiya da manzanni suka kawo to waɗanda suke wannan girman kai da musun tauhidin Allah idan aka ce musu mai ubangijinku ya saukar suwaye masu faɗar masu tambayar su su ne wato baƙi da suke zuwa ana maganar wato kafiran makka a lokacin da mutane suke ta tambaya don al'adar larabawa ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana baƙi da suke zuwa makka suna tambayar mutanen maka menene abin da Allah ya saukar menene abin da Allah ya saukar sun ji labarin wani yana cewa Allah ya saukar da wahayi gare shi menene wannan wahayin da Allah da ubangijinku ya saukar to saboda haka suna da bayani da suka shirya kaga ta haka ne fa Abu Dharr yake cewa ana khamisu ana khamisul islam ni ne na biyar in shiga addini tare da cewa Abu zar bai zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai a Madina bayan hijira ya zo ya musulunta tun farkon musulunci domin yana garin yana kan hanya saboda haka suna jin labarin bayyanar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya turo ɗan uwansa maka ya ce ya zo ya samun masa labarin wannan mutumin da yake cewa labari na zuwa masa daga sama da ya zo ya ji labarin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa sai ya koma ya gaya ma abu ya ce ai alheri ya zo da shi duk abin da yake umarni da shi alheri ne sai ce ni baka warkar da ni ba wannan bai ishe ni ba zan je da kaina ya zo makka da kansa yana jin tsoron tambaya akan annabi sallallahu alaihi wasallam bai san abin da za a gaya masa ba domin ya ji an ce a ɓoye yake a lokacin musulunci bai bayyana ba a lokacin ana ɓoye a addinin musulunci ba waɗanda suka musulunta sai manzon Allah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin maza sai abubakar sai sayyidina ali sai sayyidina bilal ibn abi rabah sai kuma khadija taba'an shi ba sanin ta yi ba shi yasa yake cewa a shine na biyar din musulunci wato bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abubakar da ali da bilal saboda haka shine na biyar na'am eh ai bai musulunta ba ba a ce ya musulunta ba ya dai ce alheri ne amma ba a ce ya yi kalmar shahada ba eh. to shi abu zar da ya zo yana jin tsoro sai ya lizimci ɗakin allah masallacin harami a nan yake kwana yana shan ruwan zamzam ba abin da sai da ya kwana talatin ruwan zamzam kawai yake sha wani ta ɗaya daga cikin karamomin ruwan zamzam kwana talatin yana shan ruwan zamzam har ya samu aka kai shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu sayyidina Ali shine ya ɗauke shi ya kai shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya musulunta ya zo ya bayyana musuluncinsa ya fito ya kalmar shahada suka yi masa duka sai Abbas ne ya zo ya cece shi lokacin Abbas bai musulunta ba ya sake zuwa kashe gari ya sake yi ya zo ya cece shi sai ya ce musu kun ga fa wannan daga kabilar gifar ne kabilar gifar ayarin kasuwancinku ta ƙasarsu yake wucewa idan kuka kashe shi to kasuwancinku ba shi da aminci duke ku baki ɗaya in ta zo wajen bano gifar sai su yi muku kwantan ɓauna su kwashe to saboda haka sai basu kashe shi ba suka sake shi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka koma ka koma ka koma garinku idan ka ji Allah ya bani ya bani al'amari na Allah ya bayyana shi to ka toho to shine sai da ya koma Madina sannan Abu Dhar ya toho ya zo ya hijira wajen annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan shahidi ne cewa ana tambayar sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam to su kafirai idan aka tambaye su menene abin da Allah ya saukar shi yasa sai aka kawo da wa idza idan aka wato ana yawan tambayar haka zalika lokacin aikin hajji mutane suna zuwa baki kuma idan suka zo sun san babban lamarin da ya faru a makka shine bayyanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka dole mutane baki idan suka zo za su ce menene yake faɗa to saboda haka suka yi matsaya shi yasa har mitin ake yi su walid ibn al-mughira kan me za a faɗa waɗansu su ce a a rinka cewa mawaƙi ne waɗansu su ce a a ce boka ne waɗansu su ce a ce kaza ne to shine Allah yake ishara ga abin da suke faɗa a nan cewar idan aka tambaye su me ku ya saukar sai su ce karyace karyacen mutanen farko ne wato ba saukar ba abin da Allah ya saukar ba ne tunda ba wato da in suka ce asatir suna nufin wato ruwa abubuwa ne waɗanda aka je aka ciro daga waɗansu littattafai wani ne yake gaya masa ya tattara su labarurruka na ƙarya tatsuniyoyi na mutanen farko wato ba su yadda saukarwar Allah ba ne saboda haka kaga nan sun bayyana kafircinsu da alkur'ani ta haka ne wani daga cikinsu wanda mun ambaci labarinsa lokacin da muke a cikin tafsirinmu na suratun ra'ad annabar ibn al-harith wanda yake cewa in labaru in tatsuniyoyi in labarurruka kuke so na tatsuniya ina da labarurruka da suka fi nasa kyau wai ne sun fi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyau shine sai yace ina da labarurrukan farisawa labarurrukan rustum da isfandiyar shine yake zuwa yana cewa zai karanta musu kuma har ya ce ai shi ma wani ne ya koya masa ni ma zuwa ne na a ni ma na je na samo daga wajen wani shi yasa Allah ta'ala yake cewa walaqad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar mun sani suna cewar mutum wato wani mutum ne ya koya masa yace lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin harshen da suke yin ƙaryar da shi suke cewa shine daga nan ne aka samo abin da aka koya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bobawan harshe ne shi ko wannan alqur'ani harshe ne balarabe mabayyani shi kansa annadar ibn al-harith ai yana zuwa da labarurrukan ne a cikin yaren farisa ya ja baki ya fasa ya mayar da shi larabci to shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani lisanun arabiyyun mubin wanda suka kasa kawo shi to a shahid Allah madaukakin sarki anan yana bayyana halin waɗannan masu girman kai da cewa idan aka ce musu menene abin da Allah ya saukar sai su ce karyace-karyacen mutanen farko to Allah ya ce ƙarshen al'amarin wannan lam ɗin ta liyahmilu auzarahum ba lamu ta'alil ba ce lamu sairura ce wadda ake ce mata lamu sairura kamar yadda Allah ta'ala ya ce faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana sai mutanen fir'auna suka ɗauki annabi Musa wanda a ƙarshen al'amarin zai zamanto musu abokin gaba da kuma sababin bakin ciki ai ba sun ɗauke shi ne don ya zamanto musu sababin bakin ciki ba ko sun ɗauke shi ne don suna buƙatar ɗa shi ne dalilin amma abinda me zai zamanto shi ne ƙarshen al'amarin ƙarshen al'amarin zai zamanto musu maƙi kuma zai zamanto sababin baƙin cikinsu domin Allah zai tafi da mulkin fir'auna a hannunsa to wannan ita ce ake ce malamus sairura ita ce anan liyahmilu auzarahum ai wato sun yi wannan ƙarya na cewa alƙur'ani ƙaryace-ƙaryacen mutanen farko ne ƙarshen al'amarin za su ɗauki sun faɗi haka ne don su ɓatar da mutane ko to ƙarshen al'amarin za su ɗauki nauyin zunubansu na ɓacewar hanya da hana mutane bin hanyar Allah shine al'auzar al'auzar jam'u wizir shine nauyi wanda yake hana mutum tafiya wato an kamanta zunubi da abin da za a ɗora mutum a bayansa da kyar zai iya takawa domin haka ranar alkiyama za taso a haka haka za su taso a ranar alkiyama ɗauke da nauye-nauyen zunubansu domin zunubi kamar yadda lada ake mayar da shi jiki a auna shi haka zunubi ake mayar da shi jiki a ɗauke shi da kafirci da giba da sauransu haka za a ɗora su akan bayan mutum wahum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun haka Allah ya ce to Allah ya ce za su ɗauki Zinubansu nauye-nauyen zinubansu a kamilatan cikakku wato shine laifin da suka yi ba za a tawaye komai ba ranar alkiyama a kansu kuma su ɗauki nauyin waɗanda suka ɓatar da su su ma zunubansu da suka yi na kafirci yana kan waɗanda suka ɓatar da su suka sa su akan hanyar kafirci akan haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man da'a ila dalala duk wanda ya kira zuwa ga ɓata kana alaihi wizrahu kana alaihi wizraha to yana da laifin wannan kiran da ya yi zuwa ga batan wa wizra man a ila yawmil qiyama la kusu dhalika min awzarihim shay'a da kuma nauyin duk wanda ya bi shi har ranar alkiyama ba za a tawaye komai daga cikin laifuffukansu ba kamar kaga wanda farkon ya kashe dan wanda ya kashe dan adam duk wanda ya kisan kai to yana da laifin kisan kai a kansa shi yasa ake gudun shegantaka shi yasa ake gudun shegantaka yanzu duk wanda ya wakar batsa wanda duk ya jita ya ji saɓan Allah ko to duk wanda ya jita ya ji saɓan Allah wanda ya wannan wakar yana da laifin kaga ya yi ya gama an bashi nairorinsa ya soke to laifin wakar yana nan laifin wakar batsan yana nan sannan duk duk ran da aka sata a rediyo ko wani ya je ya sanya ta a handset ya ji ko aka yada ta ta whatsapp ko ta youtube ko ta facebook wani ya ji yana da wannan yana da yana da laifin ila yawmil qiyama wannan haka sunnar Allah take eh wanda ya tuba wannan hukuncinsa yana wajen Allah akan kuma abin da zai biyo baya sai ya ta aikin alheri domin dai in dai aka ji in dai aka ji akan wannan duk da ya barranta laifi ne sai dai ta aikin alheri la'alla wannan ya zamanto ya kankare masa wannan amma duk wanda ya yi aikin aikin asha in ya tuba ya tuba tsakaninsa da Allah amma tasirinsa a wajen waɗansu to shi yasa ake cewar wato bid'a tana da haɗari domin idan ma ka bari wanda ka ɗora kan bid'ar ba su bari ba ka ga su yayin da suke yi ko kai ka bari ba ka tsira ba domin ka ɗora su a kan bata za ka je ka bibi duk waɗanda ka ɗora su a kan wannan ne ka sai ka dawo da su hanya ba za ka iya ba ba za ka iya ba shi yasa maganin wannan kada ka fara shuka tsiya kada ka shuka tsiya domin duk wanda ya shuka tsiya ba ka san yadda za ta tike ba الله ya نعم قد مكر الذين من قبلهم فعسى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب وأتاهم العذاب من حيث لا يشاء تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون وادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين to yayin da suka yi wannan wannan shine abin da suke yi masu sun yi girman kai ga tauhidi kuma suna toshe mutane suna hana mutane bin hanyar tauhidi suna inkarin ah, wahayi sai Allah ya bada labarin cewa ba su suka fara ba gabaninsu waɗansu sun yi wannan sun bi wannan hanya to shine Allah zai bayanin waɗanda suka bi wannan hanyar da yanda Allah ya yi mu'amala da yanda aƙibarsu ta kasance a nan duniya da kuma labarin abin da yake su a lahira Allah ya ce qad makara alladhina min qablihim haƙiƙa waɗanda suke gabaninsu sun yi makirci domin menene makirci shine kai mummunan shiri a ɓoye ka nuna kan cewar alheri kake nufi amma sharri ne menene wannan mummunan shirin da suka yi shine su zo ma mutane wato da kyakkyawar magana domin su ɗauke su daga gaske da annabawa suka zo musu su sa su akan hanyar sharri to wannan makirci ne Allah ya ce waɗanda suke gabaninsu daga cikin kafirai wato gabanin su waɗannan kafiran da alkur'ani ya sauka a kansu ake ce musu ƙulubuhun munkiratun wa hum mustakbirun sun yi makirci kafin su fa atallahu bunyanahum min sai Allah ya zoma ginin da suka gina min alqawaidi daga wato daga asasinsa fa harra alaihi musaqf sai wato rumfar sai rufin ya faɗo a kansu wa atahumul azabu min haythu la yash'urun kuma azaba ta zo musu ta inda ba sa tsammani Allah madaukakin sarki ya kamanta makircin waɗanda suke makirci da wanda yayi gini yayi gini kato sannan sai Allah ya zo ma wannan ginin wato al'amarin Allah na wato na ya halakar da shi ya zo masa sai Allah ya rusa wato sai Allah ya ya rusa ginin daga asasinsa kaga a cikin wannan yanzu kuna gani idan in aka tashi rusa gini ka san yadda suke yi idan aka cire irin dogayen ginin nukan nan idan aka cire tagogin aka ciccire su to sai a je a samu foundation din pillars din inda foundation din yake inda asasin yake sai a ɗaura manya-manyan igiyar ƙarfi sannan sai ka tafila ta fuska wajen hudu sai ka tafila su ja suna jansa sai kawai ya kifa rufin gabaki ɗaya sai ya kifa a kansu to kamar haka ne sun gina gini suna ciki sun ɗauka sun riga sun gama kyautata shi sai Allah ya rusa shi daga ka'idarsa rufin ya faɗo ya kife a kansu ya halaka su gabaki ɗaya babu su babu ginin to menene ginin misali ne na makircin da suka shirya na yadda za su yaƙi addinin Allah su yaƙi manzannin Allah su rusa addinin Allah su ɗauke mutane daga hanyar addinin Allah shine wannan ginin su kuma su ne suke ciki suke jin daɗin kafirci ginin kafircin da suka yi kamar wato ya zamanto musu rumfa da zai tabbatar musu da izzarsu suna ciki to sai Allah ya rusa kafircin nasu daga foundation ɗinsa kuma ya faɗo a kansu ya zamanto babu su babu kafircin nasu a nan duniya kenan to haka nan haka waɗanda suka gabata suka yi waɗansu malamai suna cewar wannan ayar ma ishara ce ga wato namarudu ɗan kana'an sarkin babilon sarkin babil wanda ya gina dogon gini an ce ginin da ya gina tsawonsa ya kai mil shida tsawonsa ya kai mil shida a sama wai zai kai ya zuwa ga wato Allah da waɗanda duk suke sama don yi rinjaye a kansu don yi rinjaye a kansu to Allah maɗaukakin sarki sai ya rusa ginin ya faɗo ga baki ɗaya rubuje. shine yin sai burbushinsa ake gani an haƙo waɗansu daga cikin alamominsa a cikin haƙan da aka yi a cikin iraq da aka haƙo madinatu babil don madinatu babil tana daga cikin garuruwan da masu haƙe-haƙe suke gani wato suke haƙowa su gani to shi yasa Allah yake cewa ku yi tafiya a bayan ƙasa ku gaya aƙibar su yake Allah bai ce ku je kaburbura ba cewa ku yi tafiya ku ga aƙibar su domin in kai tafiya in kaburbura ne in da mutuwa ne shi shikenan amma Ka ga ƙarshen su yaya suka gina kafirci ya kuma Allah ya yi da su to wannan misali ne Allah ya gayar shine ce to qad makara ladina min qablihim wanda suka gabanin su sun yi makirci wa atahumul azabu min haythu la yash'urun kuma azaba ta zo musu ta inda ba sa hasashe inda ba sa taba hasashen azaba ta nan ya zo musu kasan san Allah a cikin wato Allah ya tashi kama ka a cikin abin da ka fi komai jin aminci da shi anan Allah zai kama ka shine ta inda mutum baya hasashe ta inda ba sa taɓa tsammani ta nan Allah maɗaukakin sarki ya kawo musu azaba wannan an ce wannan duk da yake Allah ya ba da labarin waɗanda suke makirci gabani amma Allah ya kawo shi a matsayin wato wa'azi ga waɗanda suke makirci ga manzanni saboda haka abin ya haɗa ga dukkan waɗanda suke makirci ga manzanni da mabiyansu da hanyoyin manzanni kuma wannan misaltawa ne na yadda Allah maɗaukakin sarki yake ɓata irin makircin da suke yi da manzannin Allah to sannan kuma Allah ya ce sun thumma yawmal qiyamati yukhzihim to a duniya ne Allah yake musu wannan to sannan ranar alkiyama Allah zai kunyata su wato ya kaskantar da su da azabar wuta wa yaqulu kuma Allah ya ce musu a harshen mala'iku <coughs> Allah zai ce musu aina shuraka'i ina wato ababen tarayyar nawa waɗanda kuke tarayya da su da ni kuke cewa su ne daidai da ni alladhina kuntum tushaquna fihim waɗanda kuka kasance kuna yin wato gardama da muminai da saba ma manzanni a kansu kuna cewa su ne za ku tsaya a yuri kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa yake cewa suna faɗa a aja'al al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un yurad animshu wasbiru ala alihatikum wasbiru ala alihatikum su ce ku tafi ku je ku dage ku yi hakuri akan bautar gumakanku to kaga suna wai wato gumakan sun zamanto ana yin fushi dan su ana saba ma Allah saboda su to Allah zai ce ina waɗannan gumakan da kuke rigima da da muminai da manzan da kuke rigima da manzanni na akan su ina suke a qira'an nafi aina shuraka iyal ladina kuntum tushaquni fihim ina ina abokan tarayyar da kuke rigima da ni a kansu wato kaga Allah ya ce rigimar da suke yi da shi suke yi wato kuke rigima da ni a kansu wanda ba su yi muku komai ba ni kuma da na halicce ku ne muku ni'ima na kidaya na ce ida ni'imomi na akan ba za su kidayu ba amma duk da haka kuke rigima da ni a kansu to ina suke ranar alkiyama me ya kai wannan tashin hankali kamar yadda Allah da Allah zai ce ku kirawo shuraka ɗin naku waje na bainahum maubiƙa a sanya wani katan rami tsakaninsu da su wanda ba ma za su iya ma jin kiransu su ba ballantana su kirawo su in ma sun kira su ba za su iya amsa musu ba qala alladhina utul ilm sai waɗanda aka ba su ilimi sai su ce innal khizya yawma was su'a alal lallai kunya wato wulakanci da kaskanci a wannan rana wasu'a da kuma wato mummunan sakamako alal kafirin ya tabbata akan kafirai su ulul ilm wanda za su yi wannan su ne annabawa da manzanni da mabiyansu domin su ne a wannan makamin waɗanda suke magana domin su ne aka ba su ilimi kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ne idan an tashi ranar alkiyama wa yawma taqumu sa'atu yawma idhin yatafar wa yawma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'a a ranar da kiyama za ta alkiyama za ta tashi mujirmai masu mai Allah laifi mushrikai sai su rantse da Allah ba su zauna a duniya ba face sa'a ɗaya awa ɗaya kawai suke zaman duniya duk shekarun nan da suke da kafirci da abubuwan da suke ranar alkiyama sai su ce malabi to gaira sa'a awa ɗaya kawai suka zauna in suka tashi ranar alkiyama sai su ɗauka kamar wani wani wani abu ne aka zo aka yi awa ɗaya aka yi kamar mafarki kamar mutum ne ya bacci ya mafarki a cikin bacci ya farka sai ya gane a ashe ma bacci na yi to haka fa rayuwar duniya za ta kasance to Allah sai ya ce qala alladhina wa qala alladhina utul ilma wal imana laqad labithtum fi kitabillahi ila yawmil ba'th fa hadha yawmul ba'th walakinnakum kuntum la ta'lamun waɗanda aka ba su ilimi da imani waɗanda aka ba su ilimi da imani su ne masu magana su ne masu faɗan gaskiya sai su ce ai zaman da kuka yi kun zauna ne har ya zuwa ga ranar tashin alkiyama to wannan ita ce ranar tashin alkiyama amma kun kasance ba kwa sanin haka to a nan ma waɗanda aka ba su ilimi su ne muminai waɗansu kuma sun ce mala'iku ne za su gaya musu haka to dukkaninsu suna daga cikin wanda aka ba su ilimi domin suna magana ne da abin da yake shine haƙiƙa to da muminai da mala'iku ɗin sai su ce haƙiƙa alkunya wato ƙasƙanci a wannan rana da kuma wato mummunan sakamako wato mummuna shine wato gidan wato azabar da za ta same su ta tabbata akan kafirai to su wane ne waɗannan kafiran a wannan faɗin da suke musu za su ce innal khizya al yawma wasu alal kafirin ta fuskar dariyar keta ce ta fuskar dariyar keta ce kamar yadda Allah ta'ala yake cewa mala'iku idan kafiri yana cikin azaba aka kawo masa shajaratu zaqum kuma aka kawo masa ruwan tafasasshen ruwan zafi ya sha za su ce masa zuk ɗanɗana innaka antal azizul karim ai kai ne wannan mabuwayin mai girma mai daraja kai ne shi ko ba kai ne ba wanda ake ce maka mai girma mai daraja mabuwayi babu kamar ka kuma ga ka kana kafirci to wannan shine shamata dariyar keta dariyar keta wadda ta fi komai ciwo wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana mu rinka neman tsari daga gare ta yayin da makiyinka zai ga kakasa an kaskantar da kai ya koma gefe yana wata irin dariya yana wani irin kallo wanda zai daɗa ƙara maka ba musibar ce wani lokaci za ta tayar maka da hankali ba ba amma irin abin da wato makiyanka za su na nuna farin cikinsu ga abin da ya same ka to a ranar alkiyama abin da zai faru ga kafirai kenan fal فاليوم الذين آمنوا kuffari الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون to a wannan rana a waɗanda suke imani za su zamanto rinka dariya ga waɗanda suke kafirai suna kishin gide akan gadaji to Allah ya bayyana waɗannan kafirai su wane ne yace alladina tatawaffahumul malaika su ne waɗanda mala'iku suke ɗaukar rayukansu zalimi anfusihim alhali suna cikin masu suna masu zaluntar kawukansu wato suna cikin kafirci da kuma wato bijirar da, da kawukansu ya zuwa ga azaba madawwamiya wato waɗanda mutuwa ta zo musu alhali ba su tuba daga kafirci ba yayin da mala'iku suka zo ɗaukar ransu wannan wato an faɗi azabarsu a duniya da azabarsu a lahira sai kuma yanzu aka koma za a faɗi albarza yaya za su shiga barzahu yaya za su bar duniyan nan domin barin duniya kowa zai bar duniya amma yadda kafiri yake barin duniya daban da yadda mumini yake barin duniya to aka fassara yadda kafiri yake barin duniya su ne wanda mala'iku suke ɗaukar rayukansu alhali suna cutar kawukansu fa alƙaw salama sai su miƙa sakankancewa cewa a lokacin nan sun sallama ma Allah da ku an ce su sallama sun amma yanzu dole su sallama saboda mutuwa ta zo dole su sallama ma dole su sallama za a ce musu akhriju anfusakum ku fitar da ku fitar da rayukanku za su ce ba zai fitar bane wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falawla in kuntum ghayra madinina tarji'unaha in kuntum sadiqin kuma yadda ran mana waltaffati taffati bi bisaq makyangyama ta miƙe ta hadda ɗayar in rai zai fita haka kafa take miƙewa kuna cikin wannan halin shine fa alqaus salam sun miƙa sun yi saranda domin me alqaus salam shine mutum ya jefar da makami ya ce gashi nan yanzu ya saduda ya aminta sun isa duda ga Allah to lokaci na nan zuwa lokacin da mala'iku za su ɗauki ransu za su saduda shine ma'anar fa alqaw salam ma kunna na'malu min su wallahi ba mu kasance muna aikata ai ba mu kasance muna aikata wani mummuna ba ba can Allah zai za a ce musu innal khizya al yawma was-su'a 'ala al to ai ba mu kasance muna aikata wani mummuna ba dan haka kada ai mana sakayya da mummuna sai mala'iku su ce musu bala a kuna aikatawa inna allaha alimun bima kuntum ta'malun domin lalle Allah yana sane da abin da ku kasance kuna aikatawa fadkhulu abwaaba jahannama ku shiga kofofin wutar jahannama khalidina fiha halin kasancewar ku masu dawama a cikin ta fa isa mathwal mutakabbirin sai kuma Allah ya ce to wallahi tir da makomar waɗanda suke masu girman kai kun ga ku duba ku ga ladabin mala'iku mala'iku ne suke ce ah, mala'iku ne suka zo ɗaukar ransu suke wannan magana tare da su da suka ce na na amalu min su ba su ce a'a kuna aikatawa ba domin mun sani sai suka ce a'a suka ce suka ce bala kuna aikata kuna aikata mummuna domin Allah ya san abin da kasance kuna aikatawa su ma sun sani tunda su ne suke rubutawa ko ba haka ba amma saboda sun san sanin su da sanin Allah ne ba sani ne wanda yake mustaqilli ba sai suka yi ladabi ga Allah suka ce Allah yana sanar da abin da kuke aikatawa to haka ya kamata mutum ya zama ya rinka mayar da ilimi ga Allah kuma koyaushe ina kawo mana kissar batan taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce bai san inda take ba munafikai suka ce bai san inda take ba maimakon ya ce na sani ga ta can tana can wajen sai ya ce ba na sanin komai sai abin da Allah ya sanar da ni kuma ku je ga ta can tana waje kaza kun ga gayar ladabi ga Allah to haka ma mala'iku a wannan makamin suka yi ladabi ga Allah ba su ce kaga ai a wani wajen Allah ta'ala ya ce inna ya ce mala'iku suna cewa inna kunna nastansihu ma kuntum ta'malu mun kasance muna rubuta abin da kuka kasance kuna aikatawa so da kaga sun sani kenan tunda duk abin da suka yi sun rubuta mala'iku sun rubuta amma kaga ba su zo da wannan ba a wannan makamin sai suka yi ladabi ga Allah suka ce haka ne kuna aikata mummuna domin Allah ya kasance Allah yana sanar da abin da kuka kasance kuna aikatawa an kira makomarsu da almaswa wato inda za su shiga wutar jahannama da maswa ba a kira ta gida ba saboda gida yana nuna wani waje wanda yake akwai killata akwai ni'ima akwai kariya akwai fakewa amma ina za a siffanta ta jahannama ina za a siffanta ta ga gida da gida shi yasa sai aka ce mata almaswa wato wajen da za za a tattara su kamar wato kurkukun su kenan to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da malamai suka ƙididdiga na wato babban illar da ke cikin girman kai kaga Allah ya ce falabi isa mafiwal mutakabbirin tir da wato matattarar masu girman kai cewa wutar jahannama daga cikin sharrin da ke cikin girman kai cewa wutar jahannama ce matattara ga waɗanda suka yi girman kai na'am فعلوا خيرا للذين في هذه الدنيا حسنة ولدار خير دار المتقين جنات عدن تجري من تحتها الأنهار النار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي to bayan Allah ya faɗi halin waɗanda suka yi girman kai da yanda suke wato suke faɗa ma waɗanda suka tambaye su mai Allah ya saukar ga bawansa sai kuma Allah ya kawo halin masu tsoron Allah muminai Allah ya ce waƙila lillazina taqaw kuma an ce ma waɗanda suka ji tsoron Allah wato waɗanda suka ji tsoron saba suka ji tsoron shirka da kafirci da yin ƙarya wato sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan muminai da suka bi da suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan su aka tambaye su domin neman bayani akan labarin akan labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce musu maza anzala rabbukum me ubangijinku ya saukar qalu khaira sai su ce ya saukar da alheri domin khairan anan wato maf'ulun bihi ne li fi'lin mahdhub wanda yake ba a faɗarsa lil ilmi bihi saboda sani da shi ai qalu anzala khaira sai su ce ya saukar da alkhairi a cikin wannan jawabin nasu kaga ya nuna kan cewar sun yadda cewa wahayi ne domin sun ce alheri ya saukar kaga na farko tukuna sun yadda cewar wahayi ne domin sun tabbatar da cewa inzal ne saukarwa ne daga Allah sabanin waɗancan da suka kore kasancewarsa saukarwa daga Allah suka ce tatsuniyoyi wanda ake zuwa ake ɗaukowa daga mutane kenan kaga sun yanke alakarsa da saukowa daga Allah jawabin muminai ko masu tsoron Allah suka tabbatar da cewa wahayi ne suka tabbatar da inzal sannan na biyu kuma suka tabbatar da cewa alheri ne domin babu abin da yake babu abin da ke cikin abin da Allah ya saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai alheri alheri a duniya alheri a lahira umarninsa alkhairi ne Allah ta'ala ya ce inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wannan alkur'anin yana shiryarwa ga abin da yake fi komai miƙewa fi komai tsayawa a duniya da lahira ɗaliban ilimi ku je ku karanta abuwaul bayan a tafsirin wannan ayar ya kawo yanda alkur'ani bayani yanda alkur'ani yake akwa a komai tun daga aƙida hayya zuwa ga ɗabi'u na tsarki a aƙida da ibada da mu'amala mu'amalar kuɗi da mu'amalar zamantakewa da mu'amalar siyasa da kuma ladabi da kuma ladubba da kyawawan ɗabi'u na jiki da kyawawan ɗabi'u na hali Alƙur'ani yana shiryarwa ga hanya da tafi komai miƙewa saboda haka Allah ya saukar da alkhairi alheri ne kuma domin shine mabuɗin samun izzar al'umma cikin shekara ashirin da uku suka mallaki duniya mabudan duniya ga baki ɗaya aka danka su ga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka alkur'ani shi ya buɗe ma larabawa izza abinda Allah ya saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine dalilin su wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa wa sawfa shi alkur'ani daukaka ne gare ka da kuma ga mutanenka haka ya zamanto to saboda haka kaga a cikin wannan bayanin ya yi faɗin gayan gaskiya da ta dace da abin da yake waƙi domin haƙiƙa Allah ya saukar da alkhairi a wannan ayar in za ka bi in za ka bi ta ka ga irin gaskiyar da muminai suka faɗa a wannan za ka ga abin mamaki haƙiƙa Allah abin da ya saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alheri ne kuma ka ga wajen kafirai sai Allah ya ce wa idza qila lahum madha anzala rabbukum idan aka ce yayin da aka ce musu kaga ya nuna kan cewa ana ta faɗa musu ke ana ta tambaye su kenan ko koyaushe aka tambaye su domin kullum cikin sabon kaidi suke da sabon makirci to gashi fa alhazai za su zo yau kuma me za mu ce wannan shekara kuma menene jawabinmu sun san za a zo a tambaye su amma na mumine ko sai kawai aka tambayi kamar tambayar sau ɗaya aka yi domin ba sa buƙatar sai an sa buƙatar sake maimaita tambayar tambaya ɗaya ce ansa ɗaya ce ba ta canzawa shi yasa sai Allah kawai yace wa qila an ga an tambayi waɗanda suka suka ji tsoron Allah me ubangijin ku ya saukar sai suka ce alheri domin jawabin sa baya canzawa shi yasa ba a ce ana ba a kawo da ta'birin takrar ba sai aka kawo shi marratan wahida to sai Allah ya ce lilladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana ga waɗanda suka kyautata a wannan rayuwar duniyar akwai wato akwai kyakkyawa shine kyakkyawar rayuwa akwai kyakkyawa kyakkyawa din nan ya haɗa kyakkyawar rayuwa kyakkyawan sakamako kyakkyawar mu'amala kyakkyawan tsari dukkan wani abu wanda yake kyakkyawa ne to za su same shi a wannan rayuwa ta duniya za ka iya taqdiri ka ce lilladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana ko ka ce lilladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana ga wanda suka kyautata a wannan rayuwa ta duniya suna da kyakkyawa ko kuma ka ce lillazina ahsanu bi hadhihi dunya hasana ga waɗanda suka kyautata suna da kyakkyawa a wannan rayuwar ta duniya kun gane ma'anar guda biyu ba ku gane banbancin ma'anar guda biyu ba ga waɗanda suka kyautata a wannan rayuwar ta duniya wato suka yi ayyuka kyakkyawa to suna da kyakkyawa za su samu kyakkyawa kaga kyakkyawar da za su samu zai iya haɗa kyakkyawa a nan duniya kyakkyawa a lahira kyakkyawa a a dukkan mizani ko kuma ka ce ga waɗanda suka kyautata duk wanda ya abu kyakkyawa ya aiki kyakkyawa to zai samu a nan duniya zai samu kyakkyawa kun ga akwai bambanci aiko na lahira zai zo wato Allah yana cewa duk wanda ya kyautata tun a nan duniyan zai samu kyakkyawa tun a nan duniya zai so maganin kyakkyawa duk wanda ya kyautata tun anan duniya zai so maganin kyakkyawa shine ta Allah ta'ala ya ce man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba duk wanda ya kyakkyawan aiki ko mace ko namiji alhali kuma mumini ne to za mu rayar da shi kyakkyawar rayuwa a nan duniya kenan wato tun a nan duniyan za ka ga sakamako in dai ka kyautata wala darul akhirati khair to kuma wallahi gidan lahira ya fi wannan alheri Ka ga wanda ke karfafa ɗaya ma'anar ko wato tun a nan duniya ka samu kyakkyawa to lahira kuma ta fi abin da za a baka anan gidan lahira kuma khair ya fi wannan alheri domin wannan khair ɗin bi ma'ana akhyaru ya fi alheri da na duniya wala ni'ma darul muttaqin kuma wallahi ma dalla da gidan masu tsoron Allah shi ita ce aljanna wato suwaye masu tsoron Allah alladina ahsanu madalla da makomarsu waɗanda suka ji wato kaga kenan an nuna cewa duk wanda yake takawa to mai kyautatawa ne kuma kyautatawa shine ka ji tsoron Allah kyautatawa ba shine ka rinka tura ma mutane a ranar birthday ka tura mutane greeting card yanar wane ne a je ai cake wai wannan a ai yana zaune lafiya da abokansa yana kyautata ba shine kyautatawa ba idan duk kana yin wannan tsakaninka da Allah ba kyau baka kyautata ba da za ka yi ma dukkan mutanen duniya dinnan alherin da ka mallaka amma tsakaninka da Allah ba kyau wannan ba zai amfane ka ba saboda haka kyautatawa shine tsoron Allah wanda daga cikin tsoron Allah shine kyautata ma bayin Allah kyautata ma bayin Allah aka sa shi a cikin bishiyar tsoron Allah sai ya zamanto kyautatawa ta hakika to Allah ya ce madalla da gidan masu tsoron Allah jannatu adil gidan masu tsoron Allah din nan shine aljannatai kun ga wannan jam'i ne jannat aljannatai na dawwama haka sunansu yake ɗaya daga cikin suna ɗaya daga cikin sunayen aljanna shine adan wato wajen dawwama domin alamar ta kenan ba a fita daga cikinta yadkhulunaha da waɗannan bayin Allah masu wato muttaquna masu tsoron Allah suna shiga za su shige ta tajrimin tahtiha al-anhar ƙoramu suna gudana a ƙarƙashinta lahum fiha ma Sha'un suna da abin da suke so a cikinta wato duk abin da suke so suna da shi kawai ya ɗarsa a cikin zuciyarsu ce suna bukata shikenan sai su samu hmm. duk abin da mutum yake so haka Allah ya sifanta ta kazalika yajzillahu almuttaqi to kamar wannan sakamako da Allah yake faɗa a nan to haka Allah yake yin sakamako ga masu tsoron Allah irin wannan sakamakon na aljanna da kuma a rayuwar duniya lilladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana a basu kyakkyawa a duniya to wannan shine sakamakon masu tsoron Allah masu tsoron Allah tun anan duniya za su gani Allah zai ba su kyakkyawan rayuwa Allah zai ba su kyakkyawa anan to su wane ne almuttaqun sai shi ma Allah bayan ya faɗi kun ga kamar yadda waɗancan Allah ya faɗi sakamakon su a duniya Allah zai rusa makircin su ko ya halaka su a duniya a lahira kuma a shigar da su wutar jahannama sannan wajen fita daga duniya zuwa lahira a barzahu aka faɗi yadda mala'iku za su ɗauki rayukansu to su ma waɗannan Allah ta almuttaqun Allah ya faɗi sakamakonsu a duniya shine kyakkyawa kamar yadda suka kyautata a lahira kuma aljannatu adin da suke da duk abin da suke bukata a ciki to sai kuma aka yi bayanin to ya su kuma fitar su daga duniya za ta kasance Allah ya ce alladhina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibina sune waɗanda na'am amin alladhina tatawaffahumul mala'ikatu su ne waɗanda mala'iku suke ɗaukar rayukansu alhali suna tsarkaka at-tayyibin a tayyib wato mai kyakkyawan ƙanshi daga nan ne aka samu tsib turare wato saboda kyansu ya zamanto komai a jikinsu abin so ne kasan babu abin da ake so irin mai ƙanshi in abu yana da kanshi zaka so ka ɗanɗana shi idan idan wato idan miya me yasa muke sa me yasa Hausa muke sa daddawa a cikin miya ba wannan kanshin bane sai ka dauka in an samu wannan kanshin kanshin yana nufin daɗi haka za ka dauka sai ya sanya maka sai ya sanya kwaɗayin ya tashi dan ka ji kana so duk abu mai kanshi za ka so ka ji ka kusance shi to Allah ya ce haka Allah in mala'iku suna ɗaukar rayukansu alhali suna tsarkaka masu kyakkyawan kanshi an sifanta su da tsarkaka saboda sun tsarkaka daga kafirci sun tsarkaka daga sabo kafirci dauda da wari yake sanyawa kamar yadda sabo dauda da wari yake sanyawa a jiki suna ce mala'ikun suna ce musu salamun alaikum aminci ya tabbata akan ku aminci ya tabbata a gare ku wato ba ku da sauran bacin rai ba ku da sauran bakin ciki ba ku da sauran abin da zai tayar muku da hankali yayin da suke yayin da za su da su dauki ransu abinda za su ce musu kenan udkhulul janna ku shiga aljanna bima kuntum ta'malun saboda abinda ku kasance kuna aikatawa wato Abdullahi bin Mas'ud ya ce idan mala'iku suka zo daukar ran daukar mumini mai tsoron Allah sai su ce masa Allah yana gaishe ka inna rabb inna Allah yuqri'u Allah yana gaishe ka sannan su dauki ransa muhammad ibn ka'ab al shi kuma yace mala'iku in suka zo za su ce salamun alayka waliyallah amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai waliyin Allah inna Allah yuqri'uka salam Allah yana gaishe ka sannan haka za su ɗauki ran nasa cikin ruwan sanyi Allah ka sanya mu cikinsu akan wannan zan karanta mana hadisin albara'u ibn azib na sifar fitar ran mumini da sifar fitar ran wanda yake ba mumini ba wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zan karanta mana nassin ba saboda kurewar lokaci wata ran manzon Barawu ibn Azib ce mun fita tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa wata jana'iza mun fita tare yace mun fita tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa jana'izar wani mutum daga cikin ansar sai muka tike zuwa wani kabari ba a riga an haka kabarin ba sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna muwa muka zauna a kewaye da shi kai ka ce tsuntsaye ne akan kawukan mu a hannunsa akwai wani akwai wani kara akwai wani wato akwai wani itace yana yana kartar ƙasa da shi sai ya daga kansa sama ya ce ku nemi tsarin Allah daga azabar kabari ya faɗa haka har sau biyu ko sau uku sannan ya ce bawa mumini idan ya zamanto a cikin yankewa daga duniya da fuskantar da tafiya zuwa lahira sai mala'iku su sauko zuwa gare shi daga sama masu farin wato masu hasken fuskokinsu kai ka ce fuskokinsu rana ce saboda haske tare da su akwai likafani daga aljanna da turare wanda yake daga aljanna har sai sun zauna a kusa da shi iyakar gani wato nesa da shi iyakar gani sannan sai mala'ikan mutuwa ya zo masa har ya zauna a daidai kansa sai ya ce ya kai wannan rai mai tsarki kai wannan rai mai nutsuwa fito ya zuwa ga gafara Allah ku fito ya zuwa ga gafara daga Allah da yardar Allah sai ran ya fito kamar yanda wato dugon ruwa kamar yanda ruwa yake diga daga cikin bakin salka sai ya sai ya karbi ran in ya karbi ran ba zai wato ba zai rabu da shi ba ko da kiftawar ido har sai waɗannan mala'iku wanda suka sauko daga sama sun karɓi ran sai su sanya shi a cikin wannan likafanin su sanya shi a cikin wannan su sanya shi a cikin wannan wato turare da suka zo da shi daga aljanna sannan ƙanshi ya tashi da irin ƙanshin da ya fi komai daɗi na turaren muski da ake samunsa a bayan ƙasa sannan sai su ɗaukaka wannan rai zuwa ga sama ba za su wuce ga wata jama'a ta mala'iku ba face waɗannan mala'iku sun ce wani rai ne wannan mai ƙanshi sai su ce wane ne ɗan wane su kira shi da mafi kyawun sunayensa wanda aka kasance ana kiransa da shi a rayuwar duniya har sai sun kai saman, duniya saman farko sai su nemi a buɗe musu sai a buɗe musu sai mala'iku daga kowace sama su raka shi har sai sun kai shi ya zuwa ga saman da take binta sannan a nan ma haka za su tafi har sai sun kai sama ta bakwai sai Allah azza wa jalla ya ce ku rubuta bawana ku rubuta littafin ayyukan bawana a cikin aljanna maɗaukakiya sannan ku dawo da shi ya zuwa ga ƙasa domin daga cikin ƙasa na halicce su kuma cikin ta zan mayar da su kuma daga gare ta zan fitar daga cikin ta zan fito da su ranar alkiyama sai a mayar da ransa cikin jikinsa sai mala'iku biyu su zo masa sai su zaunar da shi su ce masa wane ne ubangijinka sai ya ce ubangiji na Allah sai su ce masa menene addininka sai ya ce addini na musulunci sai su ce masa wane ne wannan mutumin da aka aiko cikin ku sai ya ce shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce masa wani aiki ka kasance kana yi sai ya ce na karanta littafin Allah na yi imani da shi na gaskata sai wani makirayi ya kira daga sama ya ce na ya yi gaskiya ku yi masa shimfiɗa daga aljanna ku tufatar da shi daga aljanna ku buɗe masa ƙofa ta aljanna sai wato iska ƙanshi na aljanna ya zo masa a kuma yalwata masa kabarinsa iya gwargwadon iya nisan gani sannan wani mutum ya zo masa da kyakkyawar fuska da kyakkyawar tufafi da kyakkyawan ƙanshi sai ya ce ka yi albishir da abin da zai faranta maka wannan ce ranar ka wadda ka kasance a maka alkawarinta sai ya ce kai fuskar nan kai kuwa fuskar fuskar mutumin da yake zuwa da alkhairi ne sai ce aini ne kyakkyawan aikinka sai ce ya Allah ka yi tashin alkiyama ka yi tashin alkiyama domin na tafi na haɗu da iyalaina da dukiyata sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ko bawa kafiri a wata riwayar ko fajiri idan ya kasance a cikin ciruwa daga rayuwar duniya da fuskantar tafiya lahira sai mala'iku su sauko masa daga sama masu duhun fuskoki tare da su akwai tare da su akwai buhu na wuta sai su zauna iya gwargwadon wato iya nisan ganinsa sannan mala'ikan mutuwa ya zo masa har ya zauna a daidai kansa sannan ya ce ya kai wannan rai ya kai wannan rai mummuna fito ya zuwa ga fushin Allah da azabar Allah sai ran sai ya yaɗu a cikin jikinsa sai ya fusge shi kamar yadda ake fusgar wato fusgar kaya yayin da ta kasance a cikin wato a cikin fatar rago wanda yake mai danshi yanda yake zai in ya tashi fita wato zai fita da da fata da nama da dukkan da dukkan juz'ai na wannan jikin idan ya ɗauki ran ba zai rabu da ita ba ko da kyafta ba zai rabu da ran ba ko da kyaftawar ido har sai ya miƙa shi ga mala'iku sun sanya shi a cikin wannan buhu na wuta sannan su tafi da shi yana mafi munin yana mafi wato mafi ɗoyin abin doyin wato mushe da yake da aka taba ji a bayan ƙasa sai su ɗaukaka shi zuwa ga sama ba za su wuce ga wata jama'a ta mala'iku ba face sun ce wani rai ne wannan ƙazamin rai mummuna sai a ce wane ne ɗan wane da mafi munin sunan da ake kiransa wato in yana da suna irin na ashararanci da wannan sunan za a kira shi har sai sun kai zuwa sun tike ya zuwa ga sama ta farko sai su nemi a buɗe ba za a buɗe musu wannan kofar ba sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta faɗin Allah ta'ala la tufattahu lahum abwabus sama'i wala yadkhuluna aljanna hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat ba za a buɗe musu kofofin sama ba ba za su shiga aljanna ba har sai raƙumi ya shiga ta kafar allura sai Allah azza wa jalla ya ce ku rubuta littafin bawana a cikin sijjin ɗaya daga cikin sunayen wuta fil ardi sufla a ƙasa wadda take mafi ƙasƙanci sai a jeho da ransa jehowa mai wato jehowa wadda take mai karfi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra minas sama'i wanda ya shirka da Allah kamar ya fado daga sama ne fatahtafuhu at-tayr sai wato tsuntsaye suka ya galgala shi aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih ko kuma wato iska ta dauke shi ta jefar da shi wajen wani waje mai nisa a bayan kasa fatu'adu ruhuhu fi jasadihi sai a dawo da ransa cikin jikinsa sannan mala'iku guda biyu su zo masa su zaunar da shi sai su ce masa wane ne ubangijinka sai ya kama ha ha ya ce ban sani ba su ce menene addininka ya ce ha ha ban sani ba su ce wane ne wannan mutumin da aka aiko muku sai ya ce bai sani ba sai mai kira ya kira daga sama bawa na yayi karya ku yi masa shimfiɗa daga wuta ku buɗe masa ƙofa zuwa ga wutar jahannama sai wato zafinta da samaminta ya rinka zuwa masa wato shine samami shine wato hayakin da yake zuwa wanda yake cike da zafi a cikinsa sannan a takura kabarinsa har sai wato haƙarƙarinsa guda biyu sun har haɗe saboda yadda ƙasa za ta takura shi sannan wani mutum ya zo masa mai mummunan kama mai kuma wato mummunan fuska da mummunan tufafi mai ɗoyi sai ya ce masa ka yi albishir da abin da zai mugusta maka wannan ce ranar da aka kasance a ne maka alkawari sai ce kai ka wane ne kai fuskarka fuskar wanda fuskar mai zuwa da sharri ne sai ce ai ne mummunan aikin da ka kasance kana aikatawa sai ce Allah kada sa'ar alkiyama ta zo wannan hadisi imamu Ahmad ya ruwaito shi kuma shekhal albani ya inganta shi hadisi ne ingantacce wanda yake wannan aya ta nuna mana masu girman kai masu girman kai ga barin tauhidi ga yanda mala'iku suke ɗaukar ransu haka kuma masu tsoron Allah masu tsoron shirka masu tsoron masu tsoron barin tauhidi masu tsoron saban Allah su kuma ga yanda mala'iku suke daukar ransu Allah ka dauki ranmu a cikin muttaquna ka sanya mu waɗanda mala'iku za su dauki rayukansu suna ji musu albishir da aljanna wa sallallahu wa sallama